ku ji tsoron fitina wacce ba wai kawai za ta shafi waɗanda suka aikata zalunci a cikin ku bane su kaɗai. Shugaban ƙungiyar Izala na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ke jawabi a sharar fagen taron yaƙi da miyagun aƙidu da sunan musulunci don samar da zaman lafiya musamman ma ƙasashen da ke amfana da tafkin Chadi. Taron da za a gudanar tsakiyar watan gobe a Abuja da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya rabi Rabi'atul Alamil Islami zai samu manyan malamai daga Saudiya da sauran sassan duniya. Ga ma tawa da shehun malami. Kokari da hoɓɓasa da gwamnatin Najeriya ke yi ta yi daidai shi sa mu ma yanzu muka bi mu na Afirka makwabta tun daga kasan Benin, Niger, Togo, burkina faso ghana duk mun je gare su mun kira musulman nan har ma mun nemi su zo su ba da kasidodi a yayin da za a gabatar da wannan ainihin wato babban taro mai albarka su nuna matsayin musulunci dangane da wannan ta'addanci da irin abin da ake yi da rigar musulunci shin kun gamsu da nasarorin da wannan gwamnati take cewa tana cimma wajen yaki da boko haram a babu shakka mun gamsu cewa wannan gwamnati da gaske take domin idan ka auna da gwamnatin baya ta ce tana yaki da boko haram amma kuma babu wani abin da ya canja daga shigowar wannan gwamnati cewa ta yi za ta yaƙi boko haram kowanne daga cikin al'ummar musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba yanzu suna kwanciya su yi bacci a gaskiya janar muhammadu buhari ya yi kyakkyawar rawa na a yaba mishi dangane da samar da cikakken zaman lafiya saboda haka mun gamsu ɗari bisa ɗari matakan da ya ɗauka na kawo karshen wannan ya yi shi yasa ma muka kawo wannan conference domin akwai kuma inda ba zai iya ba waɗanda suka ɗauki rigar musulunci suka ce abinda suke musulunci ne to ya kamata a nuna musu shi ko wannan ba layinsa ba ne layi ne na malamai to malamai kuma su bashi cikakken haɗin kai da goyon baya a yi wa'azi a karantar da al'umma cewa abinda da ake yin nan ba musulunci ba ne in ko musulunci ne to ga yadda addinin musulunci yake shugaban babban kwamitin shirya taron dr bashir ishaku ya yi jirar miki kan tura yara su zama almajirai da sunan koyon karatun alkur'ani amma ba kuma laifin waɗannan su kaɗai ba ne su ma iyaye da suka haifi 'ya'yan suna da nasu laifin a ce mutum ya haifi ɗan shi daga kano ya jefa shi kaduna ko sokoto ya jefa shi lagos yana bara bai san ina yake kwana ba bai san me yake ci ba baya da lafiya baya da takalmi wannan ma mugunta ne suke ma 'ya'yansu shi ke sa yaran nan su tashi basu da imani shi ke sa in an tashi miyagun abubuwa tun ana fashi da makami da 'yan sace-sace haka zo ana abubuwa miyagu na ta'addanci irin boko haram duk daga nan suke samun kasuwar da suke ɗebo tubalin ta da hankali ba kai su ake karanta alkur'ani ba za ga yaran nan suna bara suna eh, ma iya shege ana kiran sallah alkaluma daga cibiyar kididdiga ta najeriya sun nuna akwai almajirai da ke gararan bakan tituna su miliyan goma sha biyu a najeriya ƙungiyoyin ahalu sunna sun dage wajen tsami aƙidar su ta salafanci daga cuɗanya da ta'addanci don yadda 'yan ta'adda ke fakewa da sunan sunna suna farwa mutane ba gaira ba dalili nasura da mali mailika murar amurka daga abuja najeriya